ko hudu ne 23 ga watan biyar miladiya 2018 a gabaninmu ɗora kan inda muka tsaye akwai tambayoyi guda biyu mai tambaya na farko yana cewa mai mutum mutum da yake tunanin ana bin sa bashi amma rashin tabbas ana bin sa sai yayi wa mutumin nan kyauta a madadin bashin da yake bi zaton a madadin bashin da yake zaton ana bin sa matsayin haka a idan mutum yana tunanin ana bin shi bashi ko ba a bin shi sai ya tambaye wanda yake bin shi din kai da aka baka kana iya mantawa amma galiban wanda ya bayar bai cika mantawa ba sai ka tambaye shi ina kyauta zaton wane kana bi na kuɗi zai ce maka eh ina binka dama kuma kai ma kana zaton haka din sai ka biya shi Idan ka tambaye ce a'a bana bin ka aika biya kaga kenan. dan bashi kyauta idan har bashin yake bin ka amma ka kasa tunawa shi kuma bai magana ba amma ka zo ka bashi kyauta to bashi yana da, ba bashi ka biya ba domin wancan abu kyauta ka bashi babu inda aka ce wanda yake bin ka bashi ba za ka bashi kyauta ba mutum yana iya zama yana bin ka bashi ka biya shi kuma ka yi mai kyauta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ya biya bashi kuma ya ƙara akai kyauta dama inda ake samun riba yake zama matsala shine mutum ya bada bashi kuma yayi sharadin za a yi biya shi a za a ƙara masa akan abin da za a biya shi ya sharadin cewa wannan bashi da na baka in ka biya ni kuma sai ka yi min kyautar kaza ko sai ka bani bashin kaza hatta cewa kai sharadin ba za ka bada bashi ba sai an baka bashi shi ma duk wannan ba a so amma dan kai ne ka ba da kyauta ganin daman ka babu wani ba a ciki da haka wannan nake ganin shi ne zai fi idan ka tambaya ce shi bai sani ba gaskiya ba zai iya tunawa ba yana bin ka ba zai iya tuna ba kai ma kuma ka manta to sai ka ce masa to tunda haka ne dan in fita daga cikin shakku ga wannan kuɗin idan kana bi na na biya ka in kuma baka bi na to ba komai na baka halal ne ka ci shikenan ka fita daga cikin shakku wallahu a'lam yana cewa yaya mutum ya kamata ya da interest da ake sa masa da suke shiga akawun ɗin shi shin zai iya kwashe kuɗin gaba ɗaya kashe haɗe da interest ɗin daga baya kuma in wani kuɗin ya shiga ya ware daban koko yaya ya kamata yi malamai na cewa idan har ya zama larura sai ka buɗe account kuma bankin da zaka buɗe banki ne da suke ƙari ya zama ba yadda za ka yi to idan ka bude abin da aka sanya ma a ciki ƙari kan kuɗin da ka sanya ƙari kan kuɗin da ka ajiye don ka ɗauko sai ka yi wani aiki da shi da zai shafi mutane gaba ɗaya kamar gyaran hanya kamar yashe magudanar ruwa kamar ma'ana gyara wani guri da ya zama na mutane suna amfanuwa da shi wasu malaman na cewa za ka iya ba wani ma amma dai Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala shi yana ganin ayi aiki da shi a wasu ayyuka na gama gari kamar hanya kamar gyaran magudanar ruwa yana ganin haka yafi kanka ba wani ce domin cikin waɗanda aka la'anta akwai mai ciyar da mutum riba la'anallahu akilar riba wa mukilahu da haka yana ganin in ka ɗauka ka ba wani kamar ka ba wani riba ne shi ya fi ba da fatawar a yi wani aikin da shi in ka ɗebo sai ka zo fatar da ke layin kutun da ba ma yashe magudanar ruwa galibi sai ka samu irin masu aikin nan sai ka bashi ka ce duk fatan nan dama da aka yashi ta gaba ɗaya ka kwashi nawa zan baka sai ka bashi wannan kuɗin a wani guri ne ya zama ruwa na kwanciya ko ruwa baya kwanciya amma hanyar duk ta yi sama da da ƙasa tudu da kwari in ka ka ƙasa duk ka zuba ka gyara gurin da haka in kai wannan ka rabu da kuɗin in ka ba wani ma a batawar wasu malamai babu wani abu batawar wasu malamai ka ka sai abinci ka kai wa wasu mabukata suna cewa babu komai duk da wancan din da shi ya fi. to anan tambayar sa zai iya kwashe wa ya kashe daga bayan ya samu wasu ya ware ba laifi ka leka ka ajiye dubu ɗari sai ka leka ga an ƙara ma dubu biyar ana iya ware dubu biyar daga kuɗin da ke gurinka ba wancan da yake akawun ɗin ba kai ka bayar ka fitar dama kimar ake so kamar kai sayayya ne gurin mutum ka yi sayayya abu na naira dubu ka ciro naira dubu yan ɗari biyu za ka biya kana da damar ka kame da su ka ɗauko ɗari biyar biyar ka biya duk ɗaya ne suka ce kamar mutum ne ya baka sako ya ce wane ga dubu goma ka kai wa wane kana da kuɗi sai ka sa aljihunka da nashin wanda ya baka da na ka haɗe kai dai ka san dubu goma ya baka da ka je gurin wanda aka ce kai wa sako ka kirgo dubu goma ba lallai sai wanda aka baka ba in ya baka ɗari biyar biyar ka haɗa su da yan dubu ɗaya ɗai kana zuwa ka kirgo dubu ɗaya na goma ka bashi sako ya isa kuma ka sauke nauyi ba a cewa dole sai kuɗin da ya baka waɗannan su za ka bayar to da haka a nan ma in ka san gwargwadon abin da aka sanya maka ka cire shi kai wannan ka rabu da shi ka bayar da shi ko ka je kai aikin da shi shikenan ya wadatar ba wai lallai sai ka kwaso su waɗancan ba ka a ciki wanda ya ce mai bambancin ayar da aka karanta jiya wadda take nuna cewa sama da ƙasa a haɗe suke sai Allah ya raba su daga baya ya kuma da kuma ayar da Allah yake cewa ya halicci sammai da ƙasai cikin kwana shida sannan kuma ya daidaita a kan al'arshi shi yana ganin kamar akwai ta'aruf akwai kamar cin karo amma ni iya fahimta ta iya tunani na ina ga kamar ba cin karo idan mun dauki tafsirin da suke cewa sama da ƙasa a hada suke sai ma'ana Allah ya raba su aka samu alin fijarul kabir suka fashe sama tai sama ƙasa ta zauna inda take in mun dauki wannan tafsirin baya cin karo da da magana cewa an halicce sama da ƙasa kwana shida kaga an riga an halicce su amma an halicce su a hadan suna nan a hada Allah ya halicce su a kwana shida amma a damfare da juna sai Allah ya raba su daga baya da haka ni a fahimta ta kamar babu karo dama ayar ma da malamai suke maganar cewa ka iya cewa kamar yi karo da wannan ita ce ayar da Allah maɗaukakin sarki yake nuna ya halicci sammai da kasai a cikin kwana shida inda Allah maɗaukakin sarki ta kula innakum billa zai halakal arda fi ne, aga wanda ya halicci ƙasa. cikin kwana biyu ko ya halicci ƙasa fi ne, a bin da zai na samawa zai wal arda fi mai ne sun ma sun mastawa alal arshi zuwa ƙarshe, sannan ya yace wa qaddara ha Allah ya ƙaddara abinci da arzikin waɗannan kwana fi arba'ati ayyamin cikin kwana hudu sawa'an lis Ilina, thumma ila sama hunna sab'a samawati fi yawmayn har zuwa ci wadana ayi sune ne zaka iya suna da karo in ka lissafa kwanakin sai ga kwanakin kamar sun zama kwana takwas nan Allah ya ce ya halice a ƙasa sama da ƙasa fi yawmayn sannan Allah ce sun mastawa ila sama wa hiya dukhanun hunna sab'a samawati fi yawmayn kaga kwana hudu kenan can kuma ya ce wa ta aqwataha fi arba'ati ayyam kaga in ka haɗa hudu ga hudu nawa takwas to wannan ne suke cewa kamar ya yi karo da fi sittati ayyam amma dai shi ma malamai sun yi bayanin babu karo tsakani da Allah ya halicci sama da kasa fi ne? to wannan da ya ce wa ta aqwataha fi arba'ati ayyam arba'ati ayyam kari akan kwana biyun can ma'ana ya halicci sama da kasa cikin kwana biyu sannan ya ƙaddara arziki da abin da yake ciki fi ne. ma'ana a fi arba'ati ayyam cikin kwana hudu in ka kara da biyu din can sun mastawa ila sama hunna wa hiya faqada hunna sab'a samawat fi fil yawmaini kwana bi kuma ya sake komawa kan sama sai ya zama na kwana shida kenan wannan arba'ati ayyam din ba an hada da kwana biyu farko da suka zo to wannan ne ma malamai suke yin takhariji suke yin bayani cewa sune idan mutum ya kalla haka a zahiri sai ga kamar sun yi karo da juna amma wannan maganar a cewa sama da kasa a suke daga ba Allah raba su ina ganin babu karo da juna Allah ya halicce su cikin kwana shida kamar yadda ya ambata amma a haɗe wannan mu dauki tafsirin da suka ce a haɗe suke daga ba su rabe amma kamar yadda muka muka ji ibnu Jarir da Ibn atiya da shek Shankidi da wasu malamai sun rinjayar da cewa abinda ake nufi a haɗe suke shine ba sa fitar da ruwa sama ba ta fitar da ruwa ƙasa kuma ba ta fitar da tsirrai raba su da Allah ya ce ya shi ne sama take zubar da ruwa ƙasa kuma take fitar da tsirrai kaga akan wannan tafsiri babu wani iskali a ciki wallahu ta'ala a'lam sai mu koma cikin tafsirin mu mun tsaya akan fadin Allah madaukakin sarki inda Allah yake cewa laqad ataina Musa wa Harun al-Furqan aya ta 48 kenan bismillah a'udhu billahi shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون نعم ubangiji Allah maɗaukakin sarki ce wa laqad ataina Musa wa Haruna al-furqan mun baiwa annabi Musa da Haruna al-furqana abinda ake rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya da shi wa diya'an da haske wa zikiran lil da abin tunatarwa ga masu tsoron Allah Allah allazina yakhshawna su sune waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu bil ghaibi a boye wahum min as-sa'ati mushfiqun su dangane da alkiyama suna masu tsoro wa hadha dhikrun mubarakun wannan abin ambato ne abin karantawa ne mai albarka zallahu muka saukar da shi afa antum lahu munkirun yanzu ko kuna inkarin shi ne kuna ganin ba haka bane ubangiji Allah madaukakin sarki ya fara mana bayanin abinda ya ambace wani bangare nashi a farkon wannan sura farkon wannan sura ubangiji ya gaya mana cewa ba su aiko wasu manzanni gabanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama face waɗanda suke mutane ne Allah ya ce rijalan mazaje ne Kuma Allah ya nuna ya aiko manzanni gabanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sannan su ma mushrikai da suke wa manzan Allah a izgili da jayayya da manzan Allah suna cewa bal ya'tina bi ayatin ya zo mana da aya kama ursilal awwaluna kamar yadda aka aiko mutanen farko kamar yadda aka aiko manzannin farko to anan sai ubangiji Allah madaukin sarki ya fara mana bayanin irin annabawan da aka aiko gabanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma irin abin da suka zo da shi saboda waɗannan mutane da suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ji abin da manzon Allah ya zo da shi ba Shi ne kwatankwacin irin abin da waɗancan annaba suka zo da shi ba wai manza Allah ya zo da wani abu sabo irin wanda annabawan baya ba irin suka zo da shi ba manza Allah ya zo a wa Allah ne shi kadai ya zo a tsarkake ibada ga Allah kuma abin da annabawan farko suka zo da shi manza Allah ya zo da alqur'ani annabawan farko ma da Allah ya aiko dai ya ba su littafi ya ba su ah, abin da za su zo su gargaɗi mutane da shi shine anan Allah madaukakin sarki sai ya fara mana da annabi Musa an fara ambatan annabi Musa da ɗanuwan uwan shi Harun da mutanensu saboda ne saboda kissar annabi Musa da Harun da mutanensu tana nan rubuce cikin littafin da ke gurin waɗannan mutane da ke gurin ma'ana Yahudu da ke gurin Yahudu da Nasara a da ke gurin Yahudu kai Yahudawa suna da attaura a cikin attaura akwai labarin annabi Musa akwai labarin annabi harun akwai labarin mutanensu to sai ayat ta fara magana akan waɗannan domin su larabawa sun san yahudawa su kuma yahud kuma sun san yahudawa ahlul kitabin ne suna da littafi to sai alqur'ani zai mana ambatan waɗannan annabawa guda biyu aka fara da su dan in ma kuna shakka ku je ku tambayi ahlul kitabi ai ga Yahudina, kuma kun yarda suna da littafi din sannan abu na biyu akwai kamanceceniya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa kowannen su ya fuskanci al'umma mai yawa kowannen su ya zo ya zuwa ga wasu mutane waɗanda suke jayayya da shi sannan annabi Musa alaihi salam ya sha wahala da bani Isra'ila da haka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan wahalar da zaka sha irin ta ce wanda annabi Musa ya sha da haka sai aka kawo ambatan annabi Musa alaihi salam da ɗan'uwan uwan shaharu. Allah ya bude kissar da lam lamun tauke wa laqad lamun nan lamun ce lamul qasam lamun ce ta rantsuwa kamar ka ce wallahi sai a kawo kuma ku tauke aka kawo aka ce qad wallahi haqiqa tabbas ataina Musa mun baiwa annabi Musa wa Haruna da Harun al abin abinda ake rabe tsakanin ƙarya da gaskiya da shi me yasa a karban maganar suka ce abin da sa a karban maganar an ɗauki mu mushrikai da suke jayayya da manzan Allah saboda yadda wasu ke da jahilci yadda wasu kuma suka shagala suka manta da abin da sun ji Yahuda na faɗa sun sani yadda wasu kuma suka mantar da wasu sai aka ɗauke su kamar matsayin masu inkari domin larabawa na cewa ko ƙa'idar laraba a balaga kana ƙarfafa zance ne yayin da kake gaya wanda yake musu mutum ne yana maka musu yana jayayya to in za ga mai abin sai ka zo da rantsuwa da ƙarfafawa ka ce wallahi an yi kaza kaga in ka ce wallahi an yi kaza to kana gaya wanda yake jayayya da kai ne amma wanda baya jayayya da kai baya musu kullun cha za ka yi mai an yi kaza baya bukatar sai ka rantsi ne baya bukatar sai ka ƙarfafa maganar to amma anan sai Allah ya ce qadi tabbas haƙiƙa wallahi kun ga an ƙarfin magana saboda bai su waɗannan masu jayayya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan mushrikan sai aka ɗauke su a matsayin masu jayayya waɗanda suke inkari duk da sun san cewa Allah ya aiko annaba gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka sai aka ƙarfafa maganar ba wasa a ciki Allah ya ce mun baiwa Musa da Harun al-Furqana alfurqan anan abinda ake rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya da shi aiki ne ko magana haka zai iya zama aiki kamar irin mu'jiza da Allah ya wa annabi Musa alaihi salam zai iya zama magana ce kama at-taura wasu ka ce ita ce alfurqan anan da haka duk abinda zai sa a gane gaskiya a gane kuma ƙarya zai iya zama Alfurkan. kun ga Allah ya kira ranar badar da yau Malfurkani, saboda mai rana ce da aka tantance aka gane cewa yau ba musulunci ya ka karfin da ya fi karfin wani kuma ya dangwale a mabiyansa kai kamar yadda ake a baya suna maka an kashe su an azabtar da su an kore su amma yanzu da suka zo madina Allah madaukakin sarki ya karfafe su dan haka an haɗu ma har gashi sun yi wa kafirai waɗanda suke musu wannan abu a baya sun musu kace-kace sai Allah ya kira yawmal yawma badrin da yawmal furqan a ranar duk wanda yake tunani zai tantance lalle fa yau musulunci ya ka karbi da haka anan da Allah ya ce mun baiwa annabi Musa da Haruna al-furqan shine abinda za a tantance tsakanin ƙarya da gaskiya wasu suka ce ana nufin at-taura domin a wani gurin Allah ya ce wa atainahumul kitabal mustabin mun ba su al-kitab shine al-furqan ana sannan anan ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura ɗin, sai ya raba bayarwa zuwa gare shi ce cewa laqad ataina mu ne muka bayar dan me saboda a girmama abun a girmama kuma waɗanda suke inkarin manzon Allah ya zo da alkur'ani to anan fa ga annabi Musa shi ma ya zo da wani littafi yadda muka baiwa annabi Musa wanda kun sani to haka muka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma a cikin wannan akwai girmama shi wanda aka ba Allah ne ce mun baiwa Musa wala qad ataina Musa kaga Allah ce mun baiwa annabi Musa ana akwai girmamawa ga shi kansa annabi Musa da wasu malami suka ce alqur'ani zai iya zama ana ana nufin mu'jiza kamar yadda na ambata mana tunda ita ma mu'jizar da aka baiwa annabi Musa da ita aka rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya a kisar da muka karanta cikin suratul taha da sauran surori da suka gabata ai kun gama sihiri da da suka zo suke ja abin da za su yi na sihiri annabi Musa ya jefa sandar shi sandar ta bi ta cinye waɗannan abuwa na sihiri ta kuma zauna kalau sai suka gane wannan abin nasu ba irin nashi bane kaga sai suka ba da suke sujjada to wannan mu'jiza din ita ma za ta iya zama alqur'an anan dan Allah ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina sai Allah ya ce wa sultanin mubin cikin suratul ghafir da haka Allah ce mun aika annabi Musa da ayoyinmu da hujja mabayyaniya da haka zai iya zama shine alfurqan anan ake nubi da shi zai iya zama shari'ar da aka bashi wa idza ataina Musa alkitaba wal furqana kaga alkitaba can at-taura wal furqana shine shari'ar da aka bashi wanda take mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya da haka dai ko menene anan aka faɗa fadin Allah wadiya'an da haske zai iya zama sifa ce ta wannan abin da aka ba annabi Musa alaihi salam da aka mun bashi al-furqana at kenan idan mun fassara da at-taura ko mu'jizoji ko wani abu sannan Allah ce wa da haske ad shine haske da masu shiriwa za su shiryu da shi kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul ma'ida inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna allazina aslamu da haka anan Allah ya kira hasken at-taura da ziya duk da diya haske ne da yake ba iri ɗaya ke da annur ba suna cewa addiya shi yana da zafi annur kuma haske ne wanda irin na, na wata ba zafi wallazi ja'ala shamsa diya'an sai ce wal qamara nuran sai hasken wata nur ne ba zafi a cikin shi hasken kuma rana diya ne saboda yana da zafi ga hasken kuma ga zafi muna ji ga kuna sai sa da Allah ce masaluhum ka masalil ladhi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu zahaba Allahu bi nurihim misalin su kamar wanda ya kunna wuta ne da ta haska abin da ke gefen su zahaba Allahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da hasken hasken da za su samu sanyi a ciki bai ce zahaba Allahu bi diyaihim ba sai ce bi nurihim ma'ana Allah ya tafiyar da hasken wutar wanda hasken da za su samu sanyi su gane inda suke su ji daɗi Allah ya tafiyar da shi amma ya basu su da konan wutar tana kona su da zafin to da haka amma duk da haka anan sai Allah ya sifata at-taura da diya ko Allah ya sifata abin da ya baiwa annabi Musa da diya suka ce to anan diya din nan tana ma'anar nur a can haske ne wanda yake yana haskaka wa masu bin hanya za su karanta su gane inda za su bi su gane hukunce hukunce su gane tsakanin halal da haram su gane tsakanin zalunci da adalci su gane tsakanin sunna da bid'a da haka sai a kira abin da ziya kila wala Allah an kira shi da ziya saboda a ciki akwai hukunce hukunce masu zafi ga wanda ya saba wa Allah wanda yayi kaza a mai kaza wanda yayi sata a yi mai kaza wanda yayi kisa a mai kaza kun ga wannan hukunce hukunce suna da zafi ga shi wanda za a yi wa wala Allah wanda ya sai sibata shi da ziya amma dai ziya anan malamai sun yi bayanin cewa tana nufin haske sannan Allah ce wa zikran lil muttaqin da kuma Tinatarwa da wa'azi lil muttaqina ga masu tsoron Allah me yasa aka ce lil muttaqina an keɓance masu tsoron Allah domin me su ne suke amfanuwa da wannan wa'azi din wanda duk baya cikin almuttaquna baya amfanuwa da wannan wa'azi sai ai ta karantawa ai ta karantawa yana nan yadda yake da haka anan Allah sai ya ce mun baiwa annabi Musa da Haruna alfurkana mun ba su diya sai Allah ce wa zikiran da tinatarwa da gargade lilmuttaqina ga masu tsoron Allah dan su ne suke amfanuwa da wannan sai Allah ya fassara mana su waye masu tsoron Allah allazina yakhshawna rabbahum su ne waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu bil ghaibi aboyi bil ghaibi anan wasu malamai suka ce bi ma'ana ba'un din nan tana ma'anar fi sai zama allazina yakhshawna rabbahum fil ghaibi wanda suke tsoron ubangijinsu a boye ba sa yi dariya. ba sa yi dan a gani ba sa yi kuma dan wani abin duniya tsakaninsu da Allah da haka suna koya ma tsoron Allah su da haka suna tsoron Allah a halin suna koyi ba wai sai dole ana ganin su ba wannan alama ce ta mumini mai tsoron Allah shi sa da Allah shi alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi sai ce hudan lil muttaqina sai ce allazina yu'minuna na ghaib nan sai aka yi magana imanin su da abin da yake koyi imaninsu da aljanna imaninsu da wuta imaninsu da Allah madaukakin sarki imaninsu da duk abin da Allah ya ba da labari wanda ba su gani ba to anan ma suna tsoron ubangijinsu bil ghaibi a boye dan haka ba tare da wai lalle ce a gaban mutane ba sannan Allah sai ce wa hum as sa'ati su dangane da alkiyama mushfiquna masu jin tsoro suna cikin tsananin jin tsoro na alkiyama suna tsoron abin da zai faru idan alkiyama ta tsaya suna tsoron abin da zai faru idan aka ce yau an zo yin hisabi dan haka ga kyautatawa ga kuma tsoro sun hada tsakanin al-ihsan wal khawf al shine tsoron Allah da suke yi a ka kyautatawa ne al-khawf kuma shine wahum min as-sa'ati mushfiquna dan haka anan an yi atsabin sibace sibace da wata siba ɗin, ma'ana anan suna da waccan siba ɗin kuma suna da wannan to anan ana gwada mana irin hali na waɗannan masu tsoron Allah da suke amfanuwa da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ko abinda annabi Musa ya zo da shi sai Allah ce wa hadha zikirin mubarak wannan abin ambato ne mai albarka zikiri ne wa haza ishara ce zuwa ga Alƙur'ani. ai wannan abin da ake karantawa ko dai ya zama a lokacin da aka yi isharar ma'ana wannan abin da ake karantawa tun da lokacin ba haɗa shi ba yanzu kuma da aka haɗa shi haza wannan alkur'ani zikirun zikiri ne abin wa'azi ne mubarakun mai albarka ubangiji ya sibata alkur'ani da albarka domin albarka alkur'ani ta mamaye kowane bangare me albarka shine karuwa alkhairi shine albarka to alkur'ani dukkanin shi alkhairi ta bangaren lafazin shi in ka karanta a baka lada manzo Allah ce da harafi daya kana da kyakkyawa goma manzo Allah ya ce bana cewa alif lam mim a alifun harfun lamun harfun memun harfun manzo Allah ce alif harafi ne in ka ce alif lam kana da kyawawa talatin. to kaga albarka ce ƙarin albarka ne a ciki sannan wajen haddashi an sauwake shi wajen hadda wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa muddakir sai ga yaro ƙarami ya haddace babba ya haddace tsakatsaki ya haddace mace ta haddace namiji ya haddace mutumin da yake binni ya haddace wanda yake zaune a ƙauye ya haddace wanda yake malami ya haddace wanda ma ba malami ba ya haddace wannan duk yana cikin albarka ta alqur'ani saboda Allah ya sanya albarka a cikin shi sannan abin da ya kunsa na hikima da shari'a da abubuwa duka wannan dalili ne da yake nuna gaskiyar wanda ya zo da shi kuma gaskiya ne ba zance bane na mutum dan adam ba zai iya zuwa da irin wannan zance ba da haka anan Allah ya ce wa hadha zikrun mubarakun anzalallahu Allah ya ce mun saukar da shi anan siba bi Allah ya ba alqur'ani siba ta farko azzikiru dan me dan tinatarwa ne yana tinatar da kai da abin da yake nema ya tinatar da kai Allah ya tinatar da kai sunayen Allah sibobin Allah ayyukan Allah ya gaya maka sifar manzanni ya gaya maka suwaye waliyai ya gaya maka sakamako na wanda ya da'a aljanna ya tunatar da kai sakamakon wanda ya saba a faɗi wuta ana faɗan matsaloli na hankali ana faɗan na naƙali sannan ga haka Allah ya kira shi zikira tunatarwa tunatarwa ga mai ga abinda Allah ya halitta a cikin kowace kwalwa ko da dan adam an halice shi da iya karbar sako na Allah in ya ki karba fantarewa yi kamar yadda manzo Allah ce kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wani abin halitta ana halitta sane akan tauhidi akan fitra akan ma'ana sifa akan wata ɗabi'a ta daidai shi sa da kai mai wa'azi zai karba sai dai kiyaye su juyar da shi to shi sa sai Allah ya kira shi da azzikru to alqur'ani shine wannan zikirin da yazo sai ka tuna wancan dabi'ar da aka halice ka akai to shi yasa Allah ya kirawo shi a a a zikiru saboda tunatarwa abinda Allah ya sanya cikin tunani mai kyau cikin fitra cikin halitta na gaskata abuwan da yake na gaskiya na karbar abin da yake mai kyau na barin abin da yake mummuna duk wannan abin da Allah ya dace dan adam da shi to da an zo an karanta mai alqur'ani sai ya tuna sannan sai Allah ya tabbata shi da mubarakun mai albarka kamar yadda muka faɗa albarkashi tana shiga ko ina to irin wannan littafi da aka saukar muku mai girma irin wannan har ku kuna cewa manzo Allah ya zo da wata aya idan an baiwa annabi Musa al-Furqana wa ziya wa zikran to manzo Allah shi ma zikirun mubarakun aka ba shi sai Allah ce afa antum munkirun Allah ce yanzu kuna inkari ne afa am afa antum lahu munkirun yanzu ko kuna inkari shi ne ma'ana kuna inkarin irin wannan abin da aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin wannan abin da aka baku wanda yake ga albarka ga ambato kame da makaranta a baya Allah ya ce mun bashi a littafi fihi zikrukum a ciki akwai daukaka ku muka bayanin cewa laraba sun daukaka ne da wannan addini na musulunci sun sami girma da kima da wannan addini na musulunci a dalilin zuwan alkur'ani da larabci a dalilin zuwan musulunci ya sanya yaren larabci ya zama yaren kowa da kowa sabanin wasu yaruka da yawa da a da kan fi larabci amma zuwan manzon Allah da zuwan alkur'ani kasance wasu larabci sai ya ɗaukaka larabawa da kuma ambatan su gaba ɗaya shi ne Allah ya ce afa antum lahu yanzu ku dangane da wannan alkur'ani munkiro da kuke inkari kamar akwai abin mamaki a ciki abin da aka baku mai girma irin wannan kuke jayayya a kai to hakika wannan abin da kuke ba ne daidai sannan sai Allah ya ce kuma wa laqad qad ataina ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق الإفك أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين نعم الله يقول ولقد آتينا إبراهيم تبس حقيقة من بيوى إبراهيم رشده شريعة من قبل تنقبان هكذا kunna bihi alimin mu masana ne dangane da shi mu masu sani shi ne mun riga mun san shi iz qala li abihi yayin da yace wa baban shi wa qaumihi da mutanen shi ma hadhihi at-tamasil allati antum laha akifun wadannan wadannan irin gumaka ne wanda kuka dukuba kuke bauta musu qalu suka ce wajadna aba'ana mun samu iyayenmu laha abidina suna masu bauta wadannan gumaka قال لقد كنتم antum وآباؤكم في fi مبين mubin yace hakika kun kasance ku da iyayenku kuna cikin bata mabayyani qalu suka ce atitana bil haqq yanzu da gaske kake kana nufin abinda ka zo mana da shi gaskiya ne amma anta min al-la'ibin ko kana cikin masu yin wasa ne ko dai da wasa kake yi qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard yace a ubangijinku mahalicinku shine mahalicin sammai da kasai allazi fatarahunna wanda ya halicce su ya samar da su ba tare da ya ga samful ba wa ana ala zalikum min ashahidi ni kuma akan haka ina gaya muku ina cikin masu shaida ubangiji Allah madaukakin sarki ya biyo da kissar annabi Ibrahim bayan an yi magana akan annabi Musa sai aka yi magana kuma annabi Ibrahim saboda annabi Ibrahim ya zama wani abu ne sananne gabanin zuwan musulunci an riga sun sani yadda yi jayayya da shirka yi jayayya da shirka ta hanyar hujja da kuma karbe ta yadda ya tsayar da tauhiri, kuma larabawa suna da labarin annabi ibrahim balma suna cewa su a akan addinin suke kamar yadda yahudu suke cewa nasu ne kamar yadda nasara suke cewa nasu ne wanda da Allah ya kore ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikin to da haka annabi Ibrahim sananne ne Ka'aba yanzu dake gaban su annabi Ibrahim ne ya gina sun san haka sun san annabi Ibrahim ne ya gina da haka ana musu maganar kun ga annabi Musa ai Yahudu sun fi sanin annabi Musa to amma annabi Ibrahim su ma suna da ilimi annabi Ibrahim shine kakansu kakansu ne ana magana domin ta tsatsan shi Laraba suka fito ta gidan annabi Ismail alaihi salam to dan haka anan kamar ana tuna musu cewa ku tuna yadda kakanku yake kai ku tuna abin da ya faru na annabi Ibrahim da yadda ya waya da mutanen shi da kuma irin abin da ya kirawo ya kirawo irin abin da ya kira mutanen shi kai shine irin abin da manzo Allah yake kiran ku gare shi sai aka bude kissa ita ma da karfafawa wala qad haqiqa tabbas ataina ibrahima rushdahu mun baiwa annabi ibrahim shiriyarsa an karbaba wannan da karbabawa sai aka dauke su taman matsayin masu jayayya sai Allah ce to tabbas mun baiwa annabi ibrahim shiriyarsa anan an bashi shiriya sai Allah ya ce mun bashi shiriya atainahu Allah ya dangana bayarwa zuwa gare shi dan a girmama annabi ibrahim kuma shi kansa abin da aka bayar din ta gane girman shi daga Allah ne shi sai Allah ya ce ataina ibrahima sai Allah ya ce rushdahu ar-rushdu shine al-huda shari'a da abin da yake na daidai kishiya ar-rushdu shine bata kuma da Allah ce qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay al-ghay shine kishiya ar-rushdu ar-rushdu shine al-huda to ana Allah ya ce mun bashi rushdahu shari'a shi sai aka zamiri aka raba shari'a ga Annabi Ibrahim me ake nufi ma'ana shari'ar da aka baiwa annabi Ibrahim min babu idafatil masdar ila maf'ulihi ma'ana mun baiwa annabi Ibrahim shiryar da yake kai Shiryar da yake kai Allah ne ya bashi to me yasa aka danganta ta zuwa zuwa zuwa gare shi saboda a girmama ta cewa shiriya ce da ta dace da shi kisa Allah ya ce rushi da mun bashi shiryar shi ma'ana shiryar da ta dace da shi ta dace da annabi Ibrahim alaihi salam wannan shiriyar da Allah ya bai sai Allah ya ce min qablu ai tun gabani anan ne malamai suka ce tun gabanin me wasu suka ce min qablu tun yana dan karami shine min qablu amma na magana tana da rauni wasu suka ce min qablu tun gabanin annabi Musa da Haruna shi yasa sai a qablu din sai aka cire ta daga idafa masu karanta ilmin nawu sun san al'alad na qablu anan an cire ta daga idafa sai kuma akai yi mata bina'i don me don a nuna cewa an cire ta daga izafa ɗin. abinda ake nufi an baiwa annabi Ibrahim shiriya min qabli an nu'ta Musa wa Haruna rushida tun gabanin a baiwa annabi Musa da Haruna shiriya Allah ya baiwa annabi Ibrahim sai wannan annabi Ibrahim yana gaba gabanin ma'ana annabi Musa alaihi salam to Allah ya ce mun baiwa annabi Ibrahim irin wannan shiriya din wa kunna bihi mun kasance dangane da shi annabi Ibrahim alimi na masana ne mana Allah ya ce mun san ya cancanta muna sane da shi muna sane da abin da yake aikatawa anan wa kunna bihi alimina wasu na cewa ma'ana mun riga tun can farko tun gabanin alice shi wa Allah ya san cewa mutumin kwarai ne wasu ka ce to haka ne ai ba bambanci tsakanin shi da kowa duk wani mumini tun gabanin alice shi Allah ya san mumini ne da haka suka ce wa kunna bihi alimin anan suka ce abinda ake nufi ma'ana muna sanar da shi mun san shi muka zabe shi muka bashi wannan annabta din domin Allah yana cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah ya fi kowa sanin ina zai sanya sakon shi da aka bashi shiriya da aka yi an bashi ne bisa cancanta bisa ya cancanta a bashi domin Allah yana gina abin ne akan ilimi ba wai akan sabanin ilimi ba da haka Allah ce wa kunna bihi alimin ma'ana mun kasance mun san cancanta shi da wannan shari'a mun san ya cancanta dan haka muka bashi wannan shari'a din sai Allah ce iz qala li abihi ka tuna yayin da ya ce wa baban shi iz qala li abi ana akawo ma'ana abin da ke nuna cewa ka tuna wannan lokaci da da yayi wannan abu ya ce wa baban shi iz qala li abihi wa qaumihi da mutanen shi ce ma hazihi tamasilul lati antum laha akifun be waɗannan gumaka sai amfani da labazin ma me waɗannan kamar yana so kamar yana tambaye su haƙiƙanin gumakan domin ma ana tambaya akan makan abinda baka san haƙiƙanin shi ba mutum ya zo da abu hannun shi baka san me baka ce ma haza me wannan ma'ana kana so baka haƙiƙanin wannan ya gaya ma me yi abin amma kuma in ka kalli yakin ayoyin shi annabi Ibrahim ba yana son ya san hakikanin gumaka ba ya san gumaka ne a'a yana son nuna musu cewa waɗannan gumakan fa wasu ababe ne da suke basu cancanta a ba in kun manta asalin su kutuna ma hazihi tamasi waɗannan wannan gumaka kamar ma'ana yana so ya dawo da su kutuna asalin waɗannan gumakan abuwa ne da kuka sassaka shi yasa ya amfani da lafazin ma ma hazihi kuma sai amfani da ishara hazihi me waɗannan hazihi dan nan ishara ce litta haqiqi dan kaskanta abubuwan bauta din da nuna cewa ba komai bane ne sai abinda laraba suke kira ta jahulul arif ka san abu ka nuna baka sani ba ma hazihi tamasir waɗannan wanda gumaka ne antum laha akifuna wanda ku ga waɗannan gumakan akifuna kuke dukufa kuke ma'ana bauta musu kuka bar Allah madaukakin sarki kuka koma gare su kuna kuna kuna ma'ana duquba anan yace antum ku laha ga waɗannan gumaka akifu da kuke duquba dan a nuna maka shi annabi Ibrahim bai taɓa bauta waɗannan gumaka ba ku ne dai dama kuke yi dan haka anan sai yace kuna yin wanda abu kuma sai ya kawo jimla ismiya yace antum laha akifuna ku kuke da ma'ana yana da kullum cikin wannan abin suke jimla ismiya ta dullu ala subuti tana nuna dawamar abu idan ma'ana kana son ka nuna abu ana dawwama akai baban sai ka zo da jimla ismiya ke za ce antum laha akibuna me ko yace akibuna a a akibuna kuna dawwama koyaushe wajen bauta musu da haka anan akifuna ma'ana dawwama wajen bauta musu wajen yin ibada shi sa aka yi amfani da labazin lamun aka ce antum laha akibuna bai ce antum alaiha ba dan akafa akafa a larabci tana iya ta'addi da ala akaftu ala kaza na da dukufa kan kaza amma nan sai ce antum laha bai ce alaiha ba dan ya gwada cewa mai suna bauta waɗannan gumaka din ne kalma a akafa din ta kunshi ma'anar bauta antum laha abiduna wanda antum laha akifuna wanda ku kuke bauta irin waɗannan gumaka ɗin? wannan waɗannan irin gumaka ne waɗanda kuke bautawa to yayin da ya musu wannan sai suka ce qalu ga amsar suka ce wajadna aba'ana mun sami iyayenmu laha abidina suna masu bauta wannan gumaka kada ku ga anan da yace ma hazihi tamasilul lati antum laha akitu waɗannan wani gumaka ne wani irin gumaka ne kun ga yana tambayar in ka kalli siyakin tambayar kamar yana cewa ku ga mu waɗannan wani menene su to me kwanza ba shi amsa ce waɗannan gumaka ne muka sassaka su muke ba sai su ma suka kawar da magana. sai suka koma kurin kai iyayensu na yi ba ce ai dan idan suka ba da amsa suka ce itatuwa ne muka sassaka muke bauta musu kaga tun anan sun faɗi tun baje ko ina ba sai suka waske sai suka ce a ƙaru wajajna aba ana mun samu iyayenmu mai kwanci bayanin tambayar su aka yi mai waɗannan mai kwanci bayanin mai suka ce a wajajna aba ana laha abidina ba sai akifina ba suka ce abidina mun sami iyayenmu suna masu bauta wannan gumaka din ma'ana anan suna so su yi mai hujja da cewa to ai wannan abin da gani iyayenmu ma akan shi muka samu kamar da wasu in ka gaya musu a abin da yake na daidai na sunna na shari'a sai ce ai mu iyayenmu ba haka suke yi ba wannan cewa iyayenmu iyayenmu iyayenmu baya da baya baya zama hujja a babin abin da ya shafi addini da shari'a kana cewa iyayenka akan kaza suke ko haka na tashi naga ana yi idan abin da ake yi daidai ne amma in ba daidai bane wannan ba zai ba zai kaba zama hujja ta haka irin hujjar mutanen farko ce to su ma da suka ce qalu wajadna aba'ana ai mun samu iyayenmu da ha abidina suna bautawa me yasa suka kama magana iyaye wai dan su annabi Ibrahim baki ka gan aka ce ai iyayenka ma abin da suke kenan sai kai shiru ko to sai ce laqad qala laqad kuntum kun kasance antum ko wa aba'ukum da iyayen naku fi dalalin mubi cikin bata mabayyani ma'ana dan kun ce iyaye na bautawa wannan ba zai sa yake ki zama bata ba ku da iyayen naku akan bata kuke mabayyani kamar wanda zaka je ka ce mai wani abin nan da muke ba daidai bane kaga yayi eh, kaza da kaza da kaza sai ce yanzu kana nufin iyayen mu batattu ne kaga ya, kama wannan ne don ya rufe bakinka kaga sai ka ce ai dan iyayenmu na yi ba lalle ya zama daidai bane kuma iyayenmu za su iya zama suna da uzuri a gurin Allah da mu ba mu da shi kowa kowa zai je wa Allah gwargwaron yanayin da ya samu kanshi a ciki ba yadda za ka haɗa yanzu shekaru ko shekara 60 baya ba za ka haɗa ta da yanzu wajen fara da ilimi da da ci gaba kullun kullun wannan muna muna ambatan wannan misalin ba za ka haɗa ba yanzu kana gida ilimi nawa yake zuwa maka duk tafsirin da malamai suke yanzu a sassanin Najeriya duk na malamin da yake nema akwai da zaka kwakulo sai dai baka san hanya ba fitattun malamai da yake nema kuma kana nan wani yana cewa yana yana rasha yana tunanin yadda zai zo Ramadan a Najeriya dan yaji ji tafsirin malam wani yace yayi tabbuga buga yadda zai zo Allah bai kaddara ba yace sai gashi yana gida kan gado da an gama tafsirin sai a saka a WhatsApp sai Ya ce sai na gama kamar gabana ake yi yanzu wannan tafsirin da muke in an ga dama ana iya dora shi live akan Facebook da an kunna Facebook mai shafi ya kunna ya danna live zai dauki live duk wanda yake ko ina wani sai za ga ana tafsiri ana nunawa sai ga an gama tafsirin sai ga mutum 2000 sun wanda suke saurare a gaban ka a lokacin iyaye mu ba wannan lokacin iyaye mu ba wannan yanzu da garin nan in kana Saudiya za ka yi waya ga mutumin da yake garin nan babanka ko matarka ko wani dan uwanka sai ya hau mota ya shiga gari kuma in ya je garin ma ba ko ina zai je ba fa sai gidan wane da wane ko kuma ya tafi can naitar cibiyar abin gaba ɗaya? ya je ya jira sannan ka bugu sannan ya ɗaga. amma yanzu kana kwance a ɗaki cikin dawakin tofa shi kuma yana can wata duniya yana Amerika yana Rasha yana Saudiya yana ina sai ya kira ka ku hira kana can yana can ci gaban ya kai ma in kana so ka ganshi ya ganka kai amfani da imo yanzu ai ana ganin mutum in ka kirawo yanzu kana ne da ke zaune zai ganka shi ma ya ganka ka ganshi ku hira duk wannan ci gaba ne a lokacin iyaye mu ba wannan a lokacin kakannin mu ba wannan shi yasa yanzu ilimi yadda yake yaduwa ba kamar baya ba a yanzu littafi kana nan sai a buga littafi yanzu kwafi dubu a lokaci guda a yada shi da akwai rubutun hannu ne sai an je aikin hajji an je umar ake samu da dabi a zo da su yanzu ko gashi inji ne zai buga a lokaci guda sai inji ya buga maka ala takaddu dubbin nan Idan ana so nan kowa a raba masa wata addu'a da an ba mutum an ce kafin mu tashi je ka yi star, ya je ya kawo duk waɗannan hanyoyi ne to don haka kullum kada mu mutum daga ce ai iyayenmu yanzu da kuka ce kaza ba kyau kuna nufin iyayenmu kenan mushrikai ne a'a iyayenka suna wani hali da ya bambanta da naka lokacin da iyayenka kila suna rayuwa ko kakanninka ba su da wani littafi sai ahlari sai iziya sai risala in an matsa ga muktasar amma yanzu idan ka je gidan karamin ɗalibin ilimi yana da bukhari yana da muslim yana da abu dawud yana da tirmidhi yana da ibnu Majah, sai dai in bai ga dama ba da ka je kasuwa ga sunan azube har ma sun fi jamfa ajas suna nan da yawa in kana so ka da tafsirin qur'ani yana nan kala kala kala kala a kasuwa za ka siya wanda da babu waɗannan in kana son musnad na imamu ahmad yana nan a kasuwa littafi kaza yana nan banda kuma duniyar littattafai yanzu kana zaune akwai ila murari ba ruwanka da da siyan ma'ana da tara littafi a gida musamman littafin da ba za ka iya samu ba yanzu gashi nan da litabai ne shi za ka shi ina tare da wannan abu wani zai ce wai mai da na ciya wannan <laughs> Litabai ne a cikin iya ganin ka ka gani wasu wasu ban da su a gida amma da na zo nan zan ɗauko su gashi da na ɗauko kuma yadda yake abu ya haka yake a cikin nan da na ɗauko zuwa zan nan aje shi shi ke na ya riga in ina bukata sai in je in yi printing in ina so in ba na bukata in yi printing sai in shi haka da na buɗe haka zan karanta haka idan yanzu kana da waya waya kame mai dan girma ce sai ka sauke kun ga ka buɗe littafi yanzu a karanta shi shafi kaza guri kaza kake so shi sa kullum nake bada ɗaliban ilimi kada mu dinga ja baya da wayewa ta zamani ana ci gaba kai kullum kana da kunkuna waya ka sai ta dubu uku kana ta <laughs> ya kamata akalla ka bidda in kana dan hali ka siya saboda abuwa da yawa za ka iya yi da yanzu sauke taban nan da nake faɗa in kana da waya ta ta ta iyaye da kakanni ba za ka iya sauke ba amma in ka dan matsa ka dan hawa hawa ce dama ba za ka iya sayan wani wani ma zai jari waya dubu ɗari biyu ɗari uku kaga wannan ya fi ƙarfin ka amma da ɗan dubu bakwai ka dubu goma ka za ka samu wa mai ɗan girma kuma za ka dinga sauke littattafai kana iya karatu da su in ka sauke littafin ba, kana iya zuwa gurin mai mai mai kwamfuta ya sa littafin ya cire maka wannan shi yasa yanzu lokaci ya wuce da za ka dinga cewa an faɗi littafi kaza ina zan same shi da ka shiga ka san inda zaka je ka nemo in ka ka samu kwarewa da koyo din da samu din yana da kyau musamman ga ɗaliban ilimi kada ka tsaya ci gaba yana zuwa kana dan kwafar da kankana wani wani sai waya shi kurin a kira ya kira shikenan duk amfani da take da shi kuma bayan wannan shi bai sani ba har kuskure ne yanzu tafsiran malamai duk da ake yi nan kana nan gida za ka sauki ba wani malami yanzu da kake son ka samu tafsirin shi da yanzu wanda yake yi da yamma kafin a yi sallar tarawih an gama yada wanda yake yi da daddare kafin gari ya waye an gama yada shi yasa kana ko ina zaka samu wannan alkhairi in kai wasa sai ya wuce ka to dan haka akwai abuwan da mun bambanta da iyayenmu a baya suna da uzuri a gurin Allah sabanin mu yanzu yadda muke a ciki a da za ga ko malaman kaɗan ne yanzu kuma ga malamai ko ina ana ta karantarwa ana ta ilmantarwa dan haka kullun cewa iyayena suna kan kaza suna kan kaza baya zama hujja nan fi annabi ibrahim ce laqad kuntum kun kasance antum ko wa aba'ukum da iyayenku fi dalalin mubin kuna cikin fata mabayyani ba ku da wata hujja wannan ba ba wani hujja kuma fatan ma mabayyani domin duk wanda zai dauki gunki ya sassaka yazo yana bauta masa abinda baya ji baya gani baya magana yanzu sai kai ta tunanin wai wani irin mutane ne waɗannan ka dinga bautawa abinda da wannan amma ba komai bane bata ne kuma yanzu ai ana samu yanzu ga wata bishiya da wani ya ya ce ai bishiyar nan kaza bayyana a cikin ta sai ga an fara zuwa neman ta ko kwanaki na ji an sare wata ko kaga irin wannan ne in tafiya ta yi tafiya bauta mata za kuma ana yi to duk irin wannan ne shedan ne yake zuwa ya batar da mutum shi sa kamar yadda muka ambata in ba Allah bane ya datar da mutum sai ga ga shari'a ma ya kasa ganewa amma in Allah ya datar da mutum sai ga ko ba a haska mai ba ma yana gane abin da yake na daidai yana ko da ba ba karatu sai ga Allah ya haska masa ya gane abu kaza ne wani yake wani ce min shi tun gabanin ma ya gane a karatu ko a menene a an je makabarta an yi addu'a sai wani tuce mai kaga yan izalan nan wai an binne mutum ma wai hatsi za addu'a wai ba za a tsugunna ba kowa hatsi za addu'a sai shi wancan ba ma ne bane amma da yake gaskiya ce sai Allah ya kimsa mai yace wai ita ga wannan da muka kaba mai mata sallah bai ce mata sallah ce a tsaye muka ko a zaune ce a tsi ce to me a cikin sallah yace addu'a ce ce to kuma can mun ya tsaye dan mun ya tsaye nan mai laifi kaga wani abu ne da yake a fili simple in har sallar jana'iza a tsaye ake kuma sallar jana'izar nan addu'a ce kuma ba wanda zai ce bate bate bato dan an je makabarta an ya tsaye mai laifi me me abu a ciki ba wani abu a ciki yana faɗa mai haka kuma sai sai ya fara tunani baka ne to irin waɗannan abubuwa na amma za ga wani didda bayyana gaskiya din Allah bai shirye da mutum ba sai ga ba zai gane ba da haka ana annabi Ibrahim alaihi salam ya gaya musu cewa bata suke kai to sai suka ce qalu suka ce aji itana bil haqqi wai yanzu da gaske ka zo mana suka ce da gaske kake am anta min al-la'ibin ko kana cikin masu wasa ne ba su ce ma'ana ko kai wasa kake ba sai suka dan kawar da damiri da gaske kake ko kuma kana cikin waɗanda suke wasa wannan abin da ka faɗa gaskiya ne ko wasa ne sai anan suna nufin al-la'ib suna nufin zolaya wai ko zolayan ba kake yi ba da gaske kake ba wannan magana da gaske kake yi ko kuwa a'a dai kana dan faɗa ne dai da wasa qala sai ce bal rabbukum ubangijin wanda ya halice ku ya samar da ku yake shayar da ku yake tubatar da ku rabbus samawati ubangijin sammai wal ardi da kasai allazi fatarahunna wanda ya halice su fatarahunna anan zai iya zama da damiri ya kuma kan gumaka ai allazi fatarahunna wanda ya halice wadancan gumakan da yake bautawa ko allazi fatarahunna wanda ya halice sammai da kasai waɗannan ma'ana sammai da kasai din wanda ubangijin da ya halice su shine ubangiji na shine ubangijin ku anan sai ya ba su dalili aqali dalili na hankali ya ba su dalili da za su iya fahimta da hankali sai kuma ya haɗa musu da dalili na nasi sai ce wa ana ala zalikum min ash-shahidin nima ina kan nima ni ma tare da ku akan wannan ina mai shaidawa ma'ana ni ma da aka aiko ni da shi kenan in shaida cewa wannan abin da kuke yi ba daidai bane kuma in kira ku zuwa ga abin da yake na daidai da haka bai dace mai hankali da tunani ya bauta abinda halitta shi akai ba baya halitta ya bauta abin abinda baya mallakar amfani baya mallakar cutarwa baya kashewa baya rayawa baya iya tasarwa ya bar bauta wanda ya halicci sammai da kasai da karan kanshi kuma yake azurta shi shi yasa ce rabbukum ubangijinku ma'anar rabbu anan wanda ya halice ku daga babu yake shayar da ku yake tabbatar da ku yake ciyar da ku yake muku komai wannan ubangiji kuma shine ubangijin sammai da kasai wanda ya halice sama da ƙasa sannan duk da haka kuma wa ana ala zalikum minash shahidin ni akan wannan ina shaida muku cewa ina tare da ku cewa bautar ina mai shaidawa cewa bautar Allah shi kada ita ce bautar daidai wanda duk abin da za a bauta kuma bayan Allah ba daidai bane da haka ni ma na shaida akan wannan da haka annabi Ibrahim anan ya ba su dalilai na hankali wanda ya kamata a ce su yi tunani su dawo to amma da yake ba Allah bai rubuta shiriyar ba ba su karba ba sai suka ci gaba da izgili suka ci gaba da jayayya suka ci gaba da bauta waɗannan gumaka wanda dalilin wannan shi kuma sai ya ga zai dora kuma ta wata hanyar ya musu wa'azi wanda an Allah ya kai mu gobe za mu dora abin da muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka fada na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik